baki mai yanka wuya. da ɗan kasuwa dole ya faɗa maka cewar wahalar wannan tun daga abin da ka tashi batun biza ticket zuwa siyo kayan duk ya shafi wannan masifin kuma wannan abu tana da alaka da tashin ko kuma wahalar rayuwa da ake ciki. Mu dai a bangaren mu shine na sufuri mu kamar muka ga tashin hankali ko damuwa zance saboda a wannan lokacin mota muna siyan mota da kumbo haka siyanta daga miliyan hudu zuwa miliyan bakwai wanda sai da ta kai naira kusan yanzu miliyan ashirin da hudu. Wannan shi yake sawa ma in kasuwar kaya sun faɗi kowa sai kulla stan shi ya san nan da sati biyu za su tashi. A dole ne maganar cin hanci da rashawa a yi sa, dole maganar tsaro din nan a yi maganinsa, rashin wuta din nan da wasu abubuwa wasu shingaye dole a janye su. Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku yadda 'yan Najeriya musamman masu fashin baki suke bayyana shekara ɗaya ta gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu musamman dangane da yanayin tattalin arziki da 'yan ƙasar ke kokawa da shi. Tashin goron zabi da canjin kudaden ƙasar waje musamman ma dalar Amurka a cikin wannan shekarar. na ɗaya daga cikin abubuwan da suka haddasa hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya, lamarin da kuma ya ƙara ta'azzara matsin rayuwa ga talaka. Alhaji Sani Dada, shugaban kasuwar 'yan canjin kuɗi ta Wafa da ke birnin Kano, ya yi bayanin yadda tashin farashin canji ya shafi tattalin arzikin jama'a a cikin wannan shekara. Na farko dai kafin eh, gwamnatin tinubu farashin canji ko kuma na dala amurka an kasa shi gida daban-daban na masu shigo da kaya farashinsu daban na marasa lafiya farashinsu daban na 'yan kasuwa farashinsu daban yawa multiple rate to da ya zo sai unification of one rate cewa da wanda zai sai dala 100 da wanda zai sai dala 100 duka a farashinsu guda ɗaya ne so wannan abu mai kyau ne saboda wani ba zai je ya shigo da kayan shi da arha ba wani kuma ya shigo da kayan shi da tsada so wannan abu ya yi daidai amma ta inda aka samu ɗan tasgaro rashin tsayuwar farashin waje ɗaya saboda shi ma an ba da dama a gwamnatance cewa dalar ta yi wa kanta farashi so mu kuma in dai abin da aka ce gwamnati ba za ta yi control ɗin shi ba a willing buyer willing seller wanda <clears throat> zai faɗi farashin shi da yawa kuma ya samu goyon baya daga tsarin da aka sa na tattalin arziki to a nan ne muka samu matsala ƙila yau wani zai sai dala dubu ɗaya da ɗari ɗaya gobe wani ya siya da ɗari biyu jibi wani ya siya da ɗari uku kuma sai an kwana biyu sai ta dawo dubu ɗaya kenan waɗannan wanda suka siya da tsada in suka tashi sai da kayansu zai tsada ila ba za su sami mai siya ba Ila kuma shi wani wanda ya shigo da kayan shi da arha zai sa wancan ya samu matsala ya kare sannan kuma ta wani hannun again mutanen da suke shigowa su sa hannun jarin su a ƙasa kila lokacin da ka shigo da dala miliyan ɗaya dala naira dubu dubu ce kuɗinka naira miliyan ɗari kila abin da ka zo yi sai ka ga bai ma daidai ba za ka kwashi wannan dalar taka kila za ka koma wata ƙasar so lokacin da za ka koma kuma farashin gwamnati ya canza ya da dubu ɗaya da ɗari biyar kaga automatically kuɗinka sun dawo rabi saboda shine farashin gwamnatin wani sa'in za a ga ya ƙara da kashi talatin kashi arba'in kashi hamsin so wannan abun ya taba kasuwanci sosai mu ma ya taba mu amma inda za a ce farashin a tsaye yake waje ɗaya kamar yadda mutanen da suke zuwa saudiya in suka bada dala ɗari bayan shekara goma in suka ƙara komawa wannan riyal ɗin riyal ɗari uku da saba'in za a ba misali kenan to mu ko yanzu a nan najeriya kila wata ran in ka zo da dala ɗari a ce ma ita dubu ɗari wata ran in ka zo a ce ma dubu ɗari da hamsin. kamar wannan kwan gaba kwan bayan na farashin dala kuma yana wa yana wahalar da mu muna samun kalubale kila yau kwastoma ya zo ya sai dala kuma gobe sai ta faɗi in ka saida abokin shi kila jibi kuma sai ta tashi shi kuma wannan zai ce ka saida mashi da tsada so in ka je ka kawo kayanka misali a tamfa za ka suwa a tamfa kila ta zo ma a naira dubu uku kaga kenan in ka saida dubu uku da ɗari biyar ka ci riba to shi kuma lokacin da rate ɗin ya faɗi ko farashin ya faɗi ƙasa shi kuma wani sai ta zo mai a dubu biyu da ɗari ɗaya kaga kenan in ya sai da dubu biyu da ɗari biyar ya ci riba shi kuma wancan mai na dubu uku kaga yana jiran ta ƙara tashi so wannan abun ya taɓa kasuwanci sosai amma ban da wannan daidaita farashi da aka yi su kuma musamman mu 'yan canji ba wai lallai ne gwamnati sai ta ba da dala ba amma in ta tsayar da farashi waje ɗaya mu da kanmu za mu ji daɗin gudanar da kasuwancin amma yau dala ta tashi gobe ta faɗi to shine yake kawo mutane kamar kana cewa wannan tsarin da gwamnati ta yi na cewa dala ta sama wa kanta farashi a kasuwa kamar kuma bai maraba da shi ba kenan eh gaskiya ba mai maraba da shi ba saboda neman farashin da take yi tana wuce gona da iri yanzu misali a gwamnatance sati uku da ya wuce abinda ake sai da dala naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira ɗaya ne nake jin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira ɗaya amma yanzu a gwamnatance dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin so kaga yanzu wannan duk wani ɗan kasuwa kila in gwamnati ce take mu'amala da kai za ta baka an ba wancan da ɗari biyar kuma kila bayan sati uku in ta dawo da ɗari ɗaya kaga wani yayi asara ke to saboda haka idan ta tsaya waje ɗaya hatta kasuwannin da kayayyakin abubuwa da ake amfani da su na yau da kullum ko na abinci za su tsaya waje ɗaya to wannan shi yake sawa ma in kasuwar kaya sun faɗi kowa sai kulla stan shi ya san nan da sati biyu za su tashi to amma baya ga wannan tsari na watakila bambancin farashi da kuwa wato na nema ita naira ko dala ta samu a kanta farashi da kuma wancan kashe raba-raba da aka yi na cewa mai shigo da kayayyaki zai karbi dala a kaza mai tafiya neman lafiya zai karba a kaza mai tafiya karatu zai karba a kaza akwai wasu tsare-tsaren gwamnati na tattalin arziki watakila um, misali mu ɗauka zancen cire farashi ko kuma tallafin man fetur misali um, wani irin tasiri ya yi ko a kan taku hada-hadar so kasan shi mahanga ta tattalin arziki kowa akwai matsayin shi yanzu in na fara maka bayani na shiga bangaren economists wanda za su ce idan an ciyo bashi a je a yi devaluation na naira ko kuma ana bin mu bashi dole kuɗin mu ba za su yi ƙarfi ba ko muna so a yafe mana bashi ko kuma a import ya yi yawa to kaga wannan fage ne na shikenan na cewa magana cin da duk zancen nan na farashin dala mm. yana ta ta'allake da zancen devaluation na naira mm. saboda waɗannan watakila ire-iren waɗannan abubuwan da ka ambata wani tasiri magana devaluation na naira yake a kuta kucin kayya eh devaluation mu kai tsaye ba za mu iya gane shi ba kamar yadda na gaya ma duk da dai mun je makaranta amma ba bangaren ba misali idan aka yi devaluation eh. hada-hadar ku tana canzawa nake nufi a yadda take eh, ko kuma ba ta canzawa ma'ana tana ba da tasiri mai ma'ana ko kuma tana kawo wani nakasu za ta ba da tasiri muka ce devaluation kaka kama muna rufe muna maganan rage darajar naira mm. so kila dan kasuwa da zai zo wajen ka zai sai dala dubu goma idan aka rage darajar naira ai kaga za ta dawo dala dubu bakwai to kaga ai ya taba ka mutumin da zai sai abu dubu goma a wajenka saboda an lalata darajar naira sai dubu bakwai to ai kaga an ragu amma misali amma maganar riba ba. a'a ai yanzu ba a wannan kadamin da ake ba maganar riba ake ba a dai biya buƙatar kwastomomi amma maganar riba a canji yanzu ai an daɗe da barin wannan. A ina da misali bambancin sai dala dubu goma amma aka devaluation ya ta dawo dubu bakwai. Eh, Kai ya eh, akwai akwai bambanci mana kila in dubu goma zai siya zaka samu naira dubu goma. Kaga in zai sai dubu bakwai ai dubu bakwai zaka samu. Sannan kuma bugu da ƙari shi da kanshi da zai siyo kayan da in kuɗin shi zai sai katan ɗari yanzu kaga sai dai sai katan saba'in so kaga an samu ragowa sannan kuma in ka dawo mutanen gari da za su siya kila oban yawan mutanen da zai samu wanda za su sai kayan kila a da zai siya mu mutum 20 da za su zo su siya so amma aka yi devaluation kila kaga budget din mutum ba zai iya barin shi ya zo ya sai kayan ba kila maimakon mutum 20 su siya sai dai mutum goma su siya to kaga an samu tasgaro Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai a tare mu a mako mai zuwa. Don jin yadda tashin farashin canjin dala shi kuma ya shafi sha'anin kasuwanci da 'yan kasuwa a Najeriya. Yanzu kan muna godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.